Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita ishirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM, dalol FM da kuma tashar motar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da wannan yammaci yau Alhamis 28 ga watan Maris na shekarar 2019 yusuf aliyu ne tare da hadiza kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin washington dc muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu wanda a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku je irin wainar da ake toyawa a jihar Adamawa inda ake ci gaba da gudanar da zaɓe a matakin gwamna a zagaye na uku. muna dai bukatar karatu kannan mu kaga yadda ilimi ya tabarbare gaskiya ba a kulawa da malamai a ba malaman kulawa yadda za su samu barin gwiwa karantar da yara to wai shin wani irin rawa kuɗi ke takawa ko kuma za a ce ya taka a zaben da aka gama a najeriya a na ci gaba haɗan je ina da ƙuri'una a zaɓa a cikin eh, nawa ka samu eh. ka san ko nawa ka samu a na samu ƙuri'a biyar biyar ana ana kasan eh, baki kwarai kuma na ji daɗin da ya samu saboda Muna kuma tafe da rahotanni da kuma shirin Hauwa Umar wanda za ta shigo ta gabatar muna na lafiya uwar jiki, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban amurka donald trump ya ce tilas ne rasha ta fice daga venezuela bayan isar sojojin rasha a kasar shugaba donald trump ya bayyana haka ne a ganawarsa da manema labarai jiya laraba a fadar white house lokacin da ya karbi bakoncin fabiano rosales matar shugaban adawar kasar venezuela juan guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi jiragen rundunar mayakan sama na kasar rasha sun isa birnin caracas a ƙarshen mako dauke da jami'in tsaron kasar da kuma kusan sojoji 100 sun isa kasar ne a daidai lokacin da amurka da waɗansu ƙasashe da dama suke matsawa shugaban kasar venezuela nicolas maduro lamba ya sauka daga garagar mulki waido ya maye gurbinsa tilas ne rasha ta fice daga kasar mecece tambayar ta ta gaba shugaban ƙasar amurka ya kuma ba fabiano rosales tabbacin cewa amurka za ta daidaita lamuran yayin da kuma ya ɗaura maduro alhakin gaza shigar da kayan agaji a ƙasar venezuela a yau alhamis hukumar zaben kasar thailand ta sanar da cewar jam'iyyar palang prasharat ta lashe zaben kasa da aka yi da mafi rinjayen ƙuri'u a zaben da aka gudanar ranar lahadi 24 ga wannan watan inda ta sami kuri'u miliyan 4.800 crit gwenze mataimakin sakataren hukumar ya ce jam'iyyar 'yan adawa hugh high da sojoji suka yi wa juyin mulki shekaru biyar da suka gabata ta samu kuri'u miliyan bakwai da dubu tara da yake sakamakon ya yi daidai da kuri'un da aka kada sakamakon bai bai zama sahihi ba sai an sanar da shi a hukumance ranar tara ga watan mayu hukumar dai bata sanar da adadin kujerun majalisar dokoki da kowace jam'iyya ta samu ba cikin kujeru 500 duk jam'iyyun biyu da falon fasharat mai goyon bayan sojojin wadda ta yi yakin neman zaɓe bisa alkawarin cewa za ta kyale magudin juyin mulki Prayut Chan Ocha ya ci gaba da rike mukaminsa a matsayin zababben Prime Minister da jam'iyyar da ke adawa da shugaban mulkin soja suna ikirarin cewa sun lashe zaɓe sai dai babu tabbacin cewar wata jam'iyya za ta iya samun isassun ƙuri'un da take bukata a majalisa da za ta iya kafa gwamnati. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a nan birnin Washington DC. ministar Birtaniya Theresa May na yunkurin ƙarshe uh, na shawo kan 'yan majalisa sun amince da uh, shirinta na ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai tun jiya laraba lamarin ficewar birtaniya ya zamanto ba shi da tabbas bayan da 'yan majalisu suka yi watsi da wasu shirye-shirye goma sha shida da prime minister ta gabatar da su kan ficewar kasar daga tarayyar turai baki daya shirin na karshe guda takwas an yi watsi da su duk da yake dai ɗaya daga cikin shirin ya zo kusa da samun amincewar yawancin 'yan majalisu wani shirin kuma ya samu an kaɗa kuri'ar jin ra'ayi kuma an samu goyon baya ƙungiyar tarayyar turai dai ta baiwa birtaniya har yanzu har zuwa ranar goma sha biyu ga watan afrilu ta sanar da ita halin da ake ciki ko kuma za ta bar tarayyar turai ba tare da wani shiri ba wanda hakan ya iya harfar da tarnaki ga tattalin arziki sojojin malta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwace ikon wani jirgin ruwa da 'yan gudun hijirar da aka ceto daga tsibirin libya suka kwace jirgin ruwan jirgin ruwan dakon man mai suna el hiblu 1 ta isa wata tashar jiragen ruwa da ke babban birnin malta na valletta yau alhamis sa'o'i kaɗan bayan da aka kwace shi a kimanin kilomita 30 kusa da tsibirin malta sojoji na malta sun ce sun yi magana da babban kwamandan jirgin ruwa inda ya ci gaba da maimaita musu akai-akai cewa ba shi da iko akan jirgin ruwan kuma ana musu barazana cewar su ci gaba zuwa malta an turo sojojin a cikin jirgin ruwan kuma an cafke wasu daga cikin 'yan gudun hijirar aka sa musu anko a hannu aka ta su bayan sun isa valeta jirgin dakon man ya ceto 'yan gudun hijirar ne ranar talata a tekun baharam ya fara koma birnin tripoli lokacin da fasinjojin suka yi tawaye suka tilasta wa ma'aikatu don su juya su doshi arewancin malta labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a gaida hadiza kyari to a duniyar rahotannin namu kuwa bari mu yada mu a jihar adamawa inda ake ci gaba da gudanar da zaɓe na gwamna a jihar karo na uku ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoton halin da ake ciki a jihar kuma da yi safiya ne ta jami'an zabe suka isa rumfunan da za a yi zaben yayin da kuwa aka baza jami'an zabe cikin shirin ko ta kwana ko da ke a wasu wurare jama'a da dama ba su fita ba kamar da ake tsammani wasu da suka kada kuri'unsu sun ne da zaben yau kana da kuma fatan su ga wanda zai zama gwamna nan gaba. sunana honorable ibrahim abubakar waziri. to gashi ana zaben karshe na adamawa ya kaga wajen zaben ka kada kuri'a ka. alhamdulillah yanzu na kada kuri'a na kuma gashi ganin ba tashin ba to menene fatan ku fatan mu dai Allah ya zaba wa jihar Adamawa abin da shi mata alheri ne ba kuma lafiya a to na ganki anan me ya kawo ki nan na zo zabe kin kada kuriya ki eh, na kada to ya kiga wannan zaben na wannan karon gaskiya zabe ya yi kyau an yi zabe lafiya ba tashin hankali babu komai alhamdulillah ko muna Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kaunar masu kaunar ci gaban mu da ganin mu da yaya. kamar yadda kika faɗa eh, ga wanda ya ce nasara menene kuke bukata ya yi muku na adamawa gaskiya dai kan abubuwan da muke bukata suna da yawa kaga na farko muna bukatar ruwa kamar mu a area mu kenan ba mu da ruwa kuma muna dai bukatar karatu kannan mu kaga yadda ilimi ya tabarbare gaskiya ba a kulawa da malamai a ba malaman mu kulawa yadda za su samu kwarin gwiwa ilmantar da yara abin da muke bukata kafin kotu a dakatar da zaben a sakamakon da aka samu tun farko dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp ahmadu marfin turi shine ke kan gaba da kuri'u dubu ɗari uku da sittin da bakwai da kuma ɗari hudu da saba'in da ɗaya yayin da gwamnan jihar dan jam'iyyar apc sinata muhammadu bindo umar jibrila ke da kuri'u dubu ɗari uku da talatin da hudu da ɗari tara da casa'in da biyar wato ratan da ke tsakanin su kusan dubu talatin da biyu da ɗari hudu da saba'in da shida wanda kuma yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan zabe yayin da kuwa bangare guda ake ma dakon hukuncin da kotun jiya za ta yanke dangane da karar da jami'ar mrdd ta shiga dangane da wannan zabe ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria to a gaida ibrahim abdulaziz daga adamawa A siyasar kuɗi a Najeriya, Sanata Yusuf Datti Baba Ahmed, wanda ya taɓa zama ɗan majalisar dokokin tarayya guda biyu, wakilai da dattawa, na ɗaya daga cikin 'yan takarkaru da suka tsaya takarar neman shugaban ƙasar Najeriya, wanda kuma bai yi nasara ba. A makon da ya a makon da ya a wannan makon ya ziyarci nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. inda suka samu tattaunawa da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto ya kuma yi mishi bayanai dangane da yadda yadda zaɓe ya gudana a Najeriya. A gaskiya zan maka jawabi a matsayin ɗan Najeriya ɗan ƙasa ba ɗan siyasa ba. Kuma abin da nake gaya maka fi sabila iyakacin gaskiya na yakacin sani na kenan. Zaɓen nan bai yi kyan da muka ɗauka zai yi ba. Na 2019. bai kyau ba da muka ɗauka saboda an yi amfani da kuɗi fiye da yadda kowa ya taba zato ba na magana a mm-hmm. daga abin da ake cewa na fidda gwani mm. zuwa ainihin shi zaben an yi amfani da wannan ba daidai ba ne an yi amfani da kuɗi ta wace hanya kake nufi an yi amfani da ta wajen a zo ainihin zaɓe ba ɓoyayyen abu ba ne wannan mun gani da idan saboda na je zaɓe za ka ga layi layi na san ka tsaya takarar shugaban ƙasa farkon zaɓen eh. ka ci gaba har zaɓen ko ka janye a ah, na ci gaba har an je ina da ƙuri'u na a yanzu a cikin eh, nawa ka eh. samu ka san ko nawa ka samu a ah, na samu ƙuri'a biyar biyar a na ƙasan baki biyar kuma na ji daɗin yadda na samu saboda kamar yadda na ce maka kai ba kashe kuɗi ba yawwa shine babban dalilin jin daɗin ka yawwa na kai kaina cikin zaben nan don in ba wa jam'iyyar daman wace jam'iyya ka tsaya pdp pdp eh, ka tsaya hmm. Dan in ba wa jam'iyyar nan daman fitar da wanda zai iya da buhari hmm. a zaɓe na ko abin da bature ke cewa all or nothing ne hmm. ko zan ci ne gaba ɗaya ko kuma in ba zan ci ba zan tsaya can baya to ɗabi'ar siyasar najeriya har yau wato delegates wakilai wakilai kirana shine cewa su hangi fiye da hancinsu kuma su daura yunwa na yau kwana ɗaya mm. saboda samun alherin gaba. ba jam'iyyar tamu kaɗai ba ko ina haka ake abin mamaki kana jin wannan amfani da kuɗi yana da aƙida kafin na son ka dan ina son in gama baka ansar amma to ba ni ba ni da ai kana kwakula abubuwan da nake son ƙara jin bayani akan su kamar eh, ina son alakanta wannan abin da talaucin da ake cewa akwai a Najeriya inda ake talauci mutane za a iya sayan su a su yi abin da ake so da kuɗi ni dai abin da na sani wato a rayuwa idan ba kai wata kokari ba ba ka samu wani alheri hmm. yanda bature zai ce wato babu hauka akan ka ci gaba da yin abu daya ka ɗauka kuma al'amura za su canza eh, ka samu sakamako da zai sha bamban da hmm. al'amarin da kake ciki to dan najeriya dukkan mafi yawan jama'a mu sun ɗauka a ci gaba da siyasa yadda aka santa kuma a samu sakamako daban sanata yusuf datti baba hama kenan a wata hirarsu da aliyu mustapha sakkwato masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha uku yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar mashako wacce a turance ake kira da diphtheria. Mashako cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa mai cutar kan fuskanci matsala wajen numfashi cutar kan haddasa bugawar zuciya shanyewar wani bangare na jiki a wasu lokutan cutar mashaƙo kan kawo rasa rai tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na ƙasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da warhaka Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin haske akan cutar mashako. To, Mashaƙo wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma wadda kuma wata kwayar cuta nau'in jinsin bacteria da ake kira corynebacterium diphtheriae take kawowa kuma abinda kwayar cuta take wani guba ne take saki wannan guban shine ke kawo matsalolin da ake gani a wannan cuta yakan shafi wurin makogwaro da baki da wurin numfashi yakan shafi kwakwalwa yakan shafi zuciya yakan na shafar koda cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa akwai wani abu da yake kawo ta banda wannan kwayar cutar to ita diphtheria din wannan kwayar cuta ita ke kawo ta kamar yadda na faɗi cewar kwayar cutar nan takan saki wani guba ne wannan guba din kuma ita ce take kawo sai ya kasance a makogwaro za a ga wani tantani haka fari ko ruwan milki milki haka ya rufe makoshi da inda ake shakar numfashi numfashi da hanci sai ya kasance ana tari numfashi na wahala sai ya kasance wuya kuma ya kumbura haka abin ake cewa kamar wuyan ya yi kamar wuyansa. Yaya alamomin cutar mashaƙo suke? Yawanci tana farawa ne da kamar ɗan mura haka ɗan zazzabi da ciwon kai sai kuma tari sai kuma cikin ɗan lokaci kankani sai a fara ganin numfashin nan ya fara zama da wahala. Daga wannan lokacin kuma ya danganta idan ta sha shafi misali kwakwalwa yakan iya kawo mutum har ya fita daga hayyacin shi idan ta shafi zuciya sai ya kasance zuciyar nan ba ta yin aiki yadda ya kamata ko kuma ta shafi koda ya kasance koda din ita ma ba ta aikin da ya kamata a wani lokaci idan ta tsananta sai an kai mutum ɗakin da ake cewa na katta kwana wato icu kenan to likita shin cutar tana ɗaukar lokaci idan ta shiga jikin mutum kafin ta bayyana eh, tana iya ɗaukar ɗaukar lokaci saboda za ta iya yin kwanaki zuwa ɗan sati ɗaya zuwa biyu a jiki ba ta nuna alamu ba amma za ta iya yi kuma cikin kwana biyu zuwa uku mutum ya samu matsala da ita bayan shiga jikin. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa a cikin al'umma? A yawanci ta fi kama yara da kuma manya wanda suka haura shekara arba'in. Yaran 'yan shekara nawa ta fi kamawa? Musamman 'yan ƙasa da shekara biyar kuma musamman waɗanda ba a yi wa allurar rigakafi ba. a dalili shine idan ba a musu allurar rigakafi ba Allah sun dan gaji garkuwar jiki daga iyaye to amma ba ta da karfi cikin dan lokaci kankani za ta wuce a dalilin da yasa manya su ma wanda suka haura shekara arba'in din na yawanci ko da an yi musu allurar rigakafi bayan tsawon wani lokaci garkuwar jiki saboda wannan cutar ta kan yi zama ba ta da karfi sai dai idan an yi wa mutum abin da ake cewa allurar busta wanda zai kara karfin garkuwar jikin to shi shi yasa waɗannan mutane suka fi zama cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta. mai dauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a? Tana da matukar saurin yaduwa saboda tari ko atishawa ko mutum hannun shi misali ya taba majina ko yawo bai wanke ba ya gaisa da mutum shi kuma ya taba zai iya kamata ta saboda ka tana kamuwa sosai ko da kuwa ta hanyar misali shan ruwa a kofi ba a wanke ba yawon shi wani kuma ya kama ya sha za ta iya yaduwa tana yaduwa matukar an samu saukin ta tun kusan shekaru arba'in da suka wuce a wasu kasashen da suka fara allurar rigakafi sannan ko mu a nan abin da ya shekara 20 zuwa 30 baya an samu saukin ta matuka saboda allurar rigakafin da ake ya ake allurar rigakafin cutar mashaku a yawanci a tsarin mu na najeriya akan fara yin ta daga sati shida idan an haifi yaro a ne mai allura ta farko to bayan wannan sai a ce bayan sati shida daga wannan allura su zo to wannan allura da ake fara bayarwa ta sati shida nan a ciki akwai rigakafin mashakwa kuma ana ba da ita kusan sau uku zuwa hudu sannan daga baya akan ba da abin da ake cewa booster domin a haɓaka garkuwar jikin dan adam bayan wasu shekaru shekara biyar daga nan kuma bayan shekara goma. Kamar babba wanda bai taba karɓar rigakafin ba amma shekarunsa ba su kai arba'in ba me ya kamata ya yi? Kowa yana da hatsarin kamuwa da cutar nan amma wanda suka fi samun hatsarin ake magana saboda haka kenan kowace dan kowane ɗan shekara zai iya kamuwa da ita amma wanda ya san bai samu allurar rigakafin ba ya san bai taba samun allurar rigakafin nan ba to da bukatar ya je ya same ta akalla ko da guda ɗaya ce. Cutar mashako tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada? A'a ba cuta ce da ake gada ba cuta ce da ake ɗauka daga ƙwayoyin cututtuka. Yaya za mu kwatanta yawan mutane da suke cin hatsari da wannan cuta ta mashako? Gaba ɗaya a duniya an ɗan samu sauƙinta saboda yadda ake ta ƙoƙarin allurar rigakafi. Misali a a shekara ta 1940 a Amerika ana samun kusan mutum dubu da goma da suke kamuwa da wannan cuta amma a shekara ta dubu biyu sha bakwai a alkalimance waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su fi mutum talatin da biyar ba to likita idan cutar ta kai wani mataki ne take da hatsari ga rayuwar ɗan adam daga lokacin da aka gane cewar akwai wannan cuta to wannan cuta tana da hatsari daga lokacin da aka gane cewa ita ce daga lokacin da ake zargin ma cewar wannan cutar diphtheria ce wato mashaƙo to yana da hatsarin gaske bai kamata mara lafiyan nan ya tafi gida ba yawanci akan ware su gefe ɗaya a yi musu magani sannan duk wanda aka san yayi mu'amala da su ma a yi mai magani sannan a sanar da hukumomin lafiya wanda suke hakkin su ne su ɗauki matakan hana yaduwar ta cikin al'umma. Cutar mashaƙo akwai wata matsala da take haifarwa ga watakila wata gaba ko wani sassa na jiki kamar yadda muka yi magana cewa tana iya lalata zuciya tana iya lalata kwakwalwa tana iya lalata koda to idan kwakwalwa kuma ta tabu kin ga kenan kowane bangare na jiki zai iya tabuwa kowace shawara zaka bawa masu sauraron mu game da kare kansu daga kamuwa da mashako da ma kowace irin nau'i na cuta duk lokacin da mutum ya ga yana da wani dan mura haka da tari yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta ba ne ba a faye damuwa ba zai shiga cikin al'umma zai yadda yake so amma idan aka duba yanzu cututtuka da dama da muka yi magana kansu suna fara ne kawai da 'yan muran nan da dan tari da ake ganin kamar ba wani abu sai su zama babban matsala saboda haka yana da kyau mutum ya ɗau ɗabi'ar cewar idan kana da irin wannan dan zazzabi 'yan mura to ka dan ɗau matakan karka yaɗa shi cikin al'umma saboda baka san abin da zaka iya yaɗawa ba. ta masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Kwanakin baya mun yi magana akan ciwon siga ga yara. To ga wata tambaya da ta fito daga Muhammad Awal daga Lugbe Abuja. Ya ce likita idan mace mai ciwon siga ta haihu lafiya sa'an nan kuma aka duba yaron aka ga lafiya ana iya sallamar su a lokacin? To wannan tambaya tana da mahimmanci matuka. Ah, ya kamata kamata a san cewar idan mai ciwon diabetes ta haifi yaro to a lokacin da ta haife shi fa sinadarin nan na insulin yana da yawa a cikin jinin yaron wanda kenan da an haife shi sugan da ke cikin jinin yaron zai yi kasa saboda haka akwai hatsarin gaske a sallami yaro a wannan lokaci abin da ya kamata shine asibiti su fara bincika a tabbatar a wannan ranar akalla wannan kwanan farko din an tabbatar da cewar shugan shi ya yi daidai saboda ah, yana da hatsarin gaske shugan nan yana iya yin kasa ƙasa wadda yaro zai iya kamar yana yin bacci daga baccin nan har ya shiga suma har ya mutu ba a sani ba saboda shigan nan ya yi ƙasa fiye da yadda ake tsammani shine dalilin da yasa ake aje su daga awa biyu zuwa uku na farko ana gwadawa a tabbatar cewar shigan nan ya yi daidai in bai daidai ba za a ba yaron abinci har a tabbatar cewar kuma nonon uwa ya fara zuwa kafin a sallame shi saboda haka yana da hatsarin gaske a sallame yaron da uwa mai ciwon diabetes ta haifa a ranar farko a asibiti. Wani lokacin zaka ga iyayen ne ganin cewa sun haihu lafiya yaro lafiya sai su rika matsawa sai an sallame su a asibiti wani jan hankali zaka yi wa al'umma akan wannan ɗabi'a. To suna yin wannan ne saboda ba su san hatsarin da ke tattare da wannan abu ba. Na ɗaya da buƙatar ma'aikatan lafiya su yi wa mutane bayani su fahimci cewar wannan abin da muke yi ba dan wani dalili ba ne face lafiyar jaririn nan da kuma uwa. Idan sun fahimci cewar akwai wannan hatsarin ba wanda zai so ya dauki jaririn nashi ya tafi da shi uwa ta yi wata tara tana wahala ta haihu kuma a je saboda dan karamin abu wanda ya kamata za a iya maganin shi a jefa rayuwar jariri cikin hatsari bai kamata ba saboda haka da bukatar ma'aikatan lafiya su yi wa mutane bayani a gane cewa yana da hatsarin gaske musamman a ranar farko idan mace tana da wannan ciwon diabetes a sallama jaririn ta na farko a aje ta asibiti a gwada shuga din nan a tabbatar shuga yayi yadda ake bukata a tabbatar jariri yana samun isasshen abinci kafin a sallame su. Masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar da shirin lafiya uwar jiki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email. saƙonmu na farko ya fito daga Umar Adamu Katangum da Ibrahim Dan Bafa Katangum duk a jihar Bauchi sun ce Assalamu alaikum biyu Hausa. da Allah ku ba mu dama mu yi jinjina ga jami'an tsaron Najeriya bisa kokarin da suka yi na kubuto fitaccen malamin addinin musuluncin nan wato Sheikh Ahmad Suleiman wanda masu garkuwa da mutane suka yi garkuwa da shi a kwanakin baya da fatan Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba sai kuma sako daga Ali Abdullahi Doron Baga ya ce keɓe shugabancin majalisar dattawan najeriya ga yankin arewa masu gabashin najeriya da jam'iyyar apc ta yi yayi daidai Allah ya zaɓa mana mai kishin ƙasa da tausayin talakawa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Bako Umara Kandilwa Bukar daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Zan ci gaba da yin kira ga sojojinmu na jihar Difa da su tashi su kula da wannan jiha don wannan kungiya tana samun damar sace-sace 'yan mata. Don haka a jagirce Allah ya kawo saukin wannan abun amin ya rabbi. Na gode sosai biyu Hausa Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. Gidan rediyo mai shafe hawayenmu. A gaida Abdulaziz Adali Toro da wasiƙun masu sauraronmu yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. mutane goma sha biyu suka mutu sama da ashirin kuma suka ji rauni lokacin da wata mota da aka dankare da bamabamai ta tarwatse yau alhamis a kofar wani ɗakin cin abinci a babban birnin ƙasar somaliya shaidu sun gaya wa sashen somaliya na muryar amurka cewa fashewar ta auku ne a kofar wani gidan cin abinci da ke kan hanyar makka al-mukarrama da ke wani titi da aka fi samun hada-hadar jama'a a mogadishu rufin gidan rufin gidan cin abincin ya rubuta da mutane da dama a ciki in ji wani shaida da ya nima a ɓoye sunansa ban san abin da ya faru ba akwai mutane da dama a ciki zan iya tabbatar da cewa na ga gawarwaki shida a ƙasa a kan titi hukumomin motar ɗaukar marasa lafiya masu buƙatar agajin gaggawa sun ce akalla mutane shida da suka ji rauni a fashewar sun mutu akan hanyar zuwa asibiti shugaban amurka donald trump ya ce tilas ne rasha ta fice daga venezuela bayan isar sojojin rasha a kasar a yau alhamis hukumar zaben kasar thailand ta sanar da cewa jam'iyyar palang prasharat ta lashe zaben ƙasa da aka yi da mafi rinjayen ƙuri'u a zaben da aka gudanar ranar lahadi 24 ga wannan watan inda ta sami ƙuri'u miliyan 4.8 prime minister birtaniya theresa may um, na yunkurin ƙarshe na shawo kan 'yan majalisu sun amince da shirinta na ficewar birtaniya daga ƙungiyar tarayyar turai sojojin malta sun ce wata tawagar ayyuka na musamman ta kwace ikon wani jirgin ruwa da da na 'yan gudun hijira da aka ceto daga tsibirin libya da suka kwace shugaban amurka donald trump ya ce tilas shugaban amurka donald trump ya ce tilas ne a rasha ta fice daga venezuela shugaban kuma ya kuma ce fabiana rosales tabbacin cewa amurka za ta daidaita lamuran yayin da kuma ya daura wa mudoro alhakin gaza shigar da To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za mu ba ku dama ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. Maudu'inmu na yau shine wai shin taya mutane za su tabbatar da cewar gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi na amfani da kuɗaɗen da ake basu don ci gaban al'umma daga asusun gwamnatin tarayya. yanzu kuma a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin namu hadiza kyari sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka da wanda ya bada umarni tadi adabji sai injiniyan namu na yanzu da kuma baki da muke da su wa'yansu 'yan makarantun sakandare da suka kawo mana ziyara a ɗakin shirye-shiryen namu sai idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da shirye-shirye. Ni ne Yusuf Aliyu Harande daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC sai a gyara zama don shirin yau da gobe.